jama'a assalamu alaikum barkamu da war haka barkamu da haduwa da ku a cikin wannan yanayi na ruwa wato wani abu ne da ya dan bani mamaki kuma nake ganin ashe wani lokaci ma kai ba ma wani lokaci mafi yawancin lokuta talaka da kake ganin nan shi ma fa in aka ce wai eh, in gauta no duka gautan ja ne ko sai dai in bai jira na ba yauwa kun ga yanzu haka ruwa ake yi to sai muka yi wani research wato muka ce bari mu yi gwaji to duk mai mashin din da na tare na ce da Allah ya kai ni can wani guri nake ambata wanda yake an ba a ruwa naira hamsin ne kacal za a kai ka sai ka ji ya tsaya ya ce za a bashi ɗari biyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe dai ashe dai abin haka yake wato kowa ya samu rana sai aka ce sai ya shanya abun ya bani mamaki kuma ya ɗore min kai sai da ce mishi malam wannan gurin nan fa in ba dan ana ruwa ba a ƙasa ma zan iya zuwa eh ai saboda ruwan ne muka ce ka ba ɗari biyu a taimaka maka na ce au taimako an ko za a mun sai a kai ni daidai yadda ake kaiwa ko kuma a ɗauke ni kyauta to kusan dai mai mashin keke na fef nake nufi muke nan ni dai ɗin na tare ya kai shida amma da mai ɗari uku sai mai ɗari biyu na ce to ya kamata mu yi makamun nasiha mu yi makamun faɗa duk halin da mutum yake ciki to gaskiya ya kamata ya sauƙaƙa ma ainihin wani domin kun ga ruwa aiki amma kuma wani na da uzuri ko asibiti za shi ko kuma dai wani guri almuhim to amma wasu sai ka ji mutum yana cewa wai zan taimake ka ne amma ba da kaza kuma bayan in ba dan ana ruwan nan ba gurin nan fa ba wani abu ko a ƙasa mutum zai iya zuwa so don Allah talaka mu riƙa tausayin kanmu muna ainihin rangwata mu kanmu muna mu kanmu nasiha assalamu alaikum wa rahmatullahi